jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode ma Allah da ya haɗa mu a cikin inuwan annabi muhammad a cikin inuwan shaikhu tijani a cikin inuwan sahibul faida mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya aza mu cikin waɗanda idan ana ambatan Allah zuciyarsu yake kadawa innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu da akwai muminan da idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum zuciyarsu sai ta shiga hali zuciyarsu ta shiga ɗaimuwa saboda an ambaci Allah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kuma idan an karanta ayoyin Alƙur'ani, sai imaninsu ya karu wa ala ya yatawakkalun kuma su sun dogara ne da Allah to shi kansa wannan hali da muke samun zuciyarmu idan ana ambaton Allah babban arziki ne kuma babban rabo ne wanda Allah Ubangiji yake bayarwa mu waɗanda yake so. hakika zikiri shine abinci na zuciya shine abinci na ruhi manzan Allah ya ce li kulli shay'in siqalatun wa siqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da abin da ake goge shi a goge shi yayi kyau to shi zuciya idan ana son a goge shi to sai a ambace Allah idan an ambace Allah sai zuciya ya gogu sai zuciya tsatsan sai fita sai zuciya rafkanuwa ya rabu da zuciya ɗin to wannan rabo ne wanda allah yake bayarwa ma waɗanda yake so kuma ƙwaloluwan abin da mutum yake isa zuwa ga allah da shi shine zikirin allah allah ya faɗa mana a wani aya da ya jero matakai na musulunci da addini innal muslimina wal muslimati wal mu'minina a ƙarshe Allah ya ce wa zakirin Allah kathiran wa zakirati a'adda Allah lahum wa ajran azima masu zikirin Allah sabila da da zikirin Allah ne zuciya suke tashi su yi fuka-fiki su je su da Allah har yanzu akwai sahabin manzon Allah da ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah inna shara'i al-islam alayya abubuwa na addini sun mun yawa fadullani ala shay'in atamassaku bihi ko atashabbasu bihi ka nuna min wani abin da zan kama annabi sai ya ce la yazalu lisanuka ratban min zikrillah wannan harshen naka kar ka bar shi ko da yaushe zamanto ratban ɗanye shadaf yake min zikirillah saboda yawan ambatan Allah shi yasa kaifiya na zikirin Allah ya zo daban-daban akwai yanayin da sa a ɓoye kamar yadda Allah ya ce wa zukur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al bil guduwi wal asar wa la takun min al-ghafilin ka ambaci Allah safe da yamma a ɓoye sannan kuma akwai zikirin Allah wanda akan bayyana kamar yadda za mu ji ko a arafa Allah zai ce fazkurullah ka a ba kuma au aw da zikira ku kira Allah ku daga muryan ku kuna kiran Allah Don haka akwai gurin da ake kaskantar da murya in ana zikiri akwai gurin da ake daga murya dukka ya tabbata daga gurin manzon Allah dan Abdullahi ibn Mas'ud yana tafiya da manzon Allah sai suka ji wani mutum yana ɗaga murya yana zikiri sai abdullahi bin mas'ud ya ce wannan ai riya ne annabi sai ce kar ka sake ce riya ne innahu Awahun! shi awwahun ne baka ji Allah ya ce inna ibrahima kana la awwahun halim ba annabi ibrahim awwahu ne awwahu shine mai ambaton Allah ya daga murya aka ce idan annabi ibrahim ya ce Allah wanda yake kilomita sama da ɗari zai ci yadda tsuntsaye suke amsawa saboda haka zikirin Allah a bayyane ya tabbata daga gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zikirin Allah akwai abin da yake gadarwa zikirin Allah yana da hali guda uku akwai zikirin Allah a halin gafla akwai zikirin Allah a hali na huduri akwai zikirin Allah a hali na fana'i zikirin Allah a hali na gafla shine ka ce la ilaha illallah amma kana ci gaba da tunanin matanka kana ci gaba da kasuwanka kana ci gaba da wasanninka kana ci gaba da abubuwa bata wato bata bata narkar da kai baka ce la ilaha illallah ko ka ambaci Allah wannan zikiri ne amma zikiri ne na mahjubai wanda tsakaninsu da Allah da akwai hujubai masu yawa akwai zikiri a hali na huduri shine ka ce la ilaha illallah kuma lokacin da ka faɗa kana tunawa da Allah a zuciyanka kana <clears throat> kana hadarto da Allah a gurin da kake wannan zikirin Allah a hali na huduri kenan wanda idan mutum ya yi zikiri a hali na huduri yakan samu yanayi wani lokaci na jazba yakan samu wani lokaci yanayi na ɗimauta sabila da daɗin ambatan Allah daɗin ganawa da Allah mai zikirin Allah a hali na huduri baya iyakance zikirin da yake yi sabida daɗin zikirin ya ma shige a ce na kirga eh, me na ce sau nawa na sau ɗari na ko sau dubu na ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikirin katiran wa biyu bukratan masila. da yawa kawai zikirin Allah a halin huduri yakan sa ka yi ta zikirin ka yi ta zikirin baka gaji ba ka yi ta zikirin ka yi ta zikirin ka ji zuciyanka yana kishi ka yi ta zikirin ka yi ta zikirin ka ji zuciyanka yana izuwa zuwa ga Allah zikirin Allah a hali na huduri kenan kamar dai wanda yake chatin da masoyiyansa wanda yake kaunanta baya iya tunawa da kalmomi nawa ya faɗa bai auna kalmomin da ya faɗa inda zai yi awa biyar to zai ji bai gaji ba sabila da daɗi to haka mai ambaton Allah a hali na huzuri zai mance da komai sabila da daɗin ambaton Allah shine rabi'atul adawiya tace wa laqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi falyusmi minni lil jalisi mu'anisin mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi na mayar da Allah shine wato abokin hirana abokin taɗina shi kuma abokin tarayya na mutumin da nake abokantaka da shi na bar shi da gangan jiki amma zuciyar na ba ma Allah zuciyar yana ganawa da Allah amma gangan jiki kuma na bar shi ma sauran mutane to idan mutum yana ambaton Allah a hali na huduri yana ambaton Allah wani lokaci jazba ya zo masa wani lokaci kuma suluki wani lokaci ya narke amma jazba baya dawwama mutum ya yi ta jazba ya yi ta jazba ba jazba ba ne wannan zindikanci ne jazba jazba jazba baya wama jazba hal ne yakan zo ne a wani lokaci sai ya tafi sai ya zo a wani lokaci sai ya tafi zuwa yake yi yana amma kuma akwai wanda sukan shiga hali su yi kwanaki ma ba su farfalo ba akwai irin waɗannan amma kuma shi hali baya wama. alhalu la yadum haka malamai suke cewa haka waliyai suke cewa alhalu la hali baya dawwama sannan kuma akwai zikiri ta hali wato a yanayi na fana'i shine idan ka ce la ilaha illallahu to shikenan kai ma baka halittu ma ba su komai ma babu su ka tabbatar da samuwan Allah shi kadai kai ma mai ambaton babu kai ba kai kai ambaton ba Allah shi yayi ambaton wannan shine zikirin Allah a hali na fana'i shine abin da suke cewa mutum ya yi fana'i bi mazkurihi an zikrihi wa bi ma'rufihi an ma'rifatihi saboda haka idan ana zikiri wato jawo zukata ake ana sadar da su da Allah a lokacin zukatan suke samun shehinatul imaniya caji caji irin na imani Allah Ubangiji ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah zuciya suke nutsuwa nutsuwa zuciya sai ya nutsu sai mance da komai ko yunwa kake ji sai ka mance da yunwan ma ko damuwa kake ciki sai ka fita daga cikin damuwa kuma daga lokacin da ka bar zikiri to za ka yi ta kunci ka ji kana ta bacin rai ka ji kana ta kunci da damuwa ko kana da kuɗi kana da komai wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wanda ya bar zikiri to zai yi rayuwa na kunci da bacin rai ran kiyama za a tashe shi a cikin makafi sai ce Allah ya ka tashe ni a makafi bayan ina da ido ina gani a duniya Allah sai ce to ai an zo maka da ambatona da wa'azi amma ka mance ka ki kai dan haka yau kai ma mun mance da kai ba ruwanmu da kai saboda haka zikiri shine kutul kulo abincin zukata amma zikiri yakan canja mutum ne ya mayar da mutum wato ruhaniyin mutum ya mayar da mutum kamar mala'ika saboda zikiri idan ya huda jiki to yakan haskaka jiki ne ga baki daya zikiri shi runduna ne na hasken Allah wanda idan Allah ya turo wannan rundunan sai su gusar da runduna na duhun rai da sha'awar rai da sabon Allah haka zikiri yake in ya zo na haske shi kuma rundunan haske idan ya zo dole sai ya kau da duhu kamar yadda da aka kunna wannan fitilan sai gaba ɗaya ba mu ganin wannan duhu to zikiri idan ya yi na so a jiki ya yi na so a zuciya sai ya zo da rundunan haske sai ya haska zuciya in ya haska zuciya zuciya sai ta haska gaɓoɓi ba za a ga mutum a gurin fasikanci ba ba za a ga mutum a gurin sabon Allah ba ba za a ga mutum a gurin abin da Allah ya hana ba sannan ba za a zo gurin da Allah ya ce yana neman mutum a gaba a ga mutum a gurin ba to alaman zikiri ya huda jiki zikiri ya yi naso cikin jiki zikiri ya mayar da mutum na musamman mutane saduwansu da Allah matakai-matakai ne akwai wanda suna, suna saduwa da Allah a makamul islam wannan umumin musulmai kenan duk wanda ya ce la ilaha illallah ya zama musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa iza fa'alu zalika asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi islam in mutum ya ce la ilaha illallah ya shiga cikin zimmatullah jininsa ya halatta ya haramta dukiyansa ya haramta mutuncinsa ya haramta iyalansa komai nasa ya zamanto yana da alfurma saboda alfurman musulunci sannan wanda yake tafiya zuwa ga Allah a cikin musulunci shine wanda yake tursa ma ransa domin ya tsaya a kan abin da Allah yake so domin ya samu abin da Allah ya ce zai shi idan ya yi abin da Allah yake so tunda Allah ya ce da akwai sakamako sakamakon nan na aljanna da yardansa don haka to an ce ka yi domin ka samu wannan sakamakon an ce in kuma ka bar sallah ba ka yi sallah ba ba yi musulunci ba to akwai ka. shi ma za a saka ka a wuta ma salaka kun fi sakar kalu lam nakum minal musallin wa lam nakum imul miskin wa kunna nakhudu ma al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin saboda ba su sallah Allah ya ce to za mu saka ku a wuta in kun saba in kun kangare za mu saka ku a aljanna in kun yi biyayya amma akwai promote akwai mutanen da su sun shige nan sabila da yaro idan kana son ka sa yana zuwa masallaci sai ka ce in kana zuwa masallaci zan baka minti zai na zuwa yayi sallah a sabi ko dan a ba shi minti kullum je ka kai sallah dawo na baka minti da aka ga da gudu ya je ya dawo da za ka zo ka ce ma yaro aljanna akwai kaza akwai kaza sai ya ce maka da akwai alawa akwai minti a cikin aljanna sabila da shi minti ya sani to Allah sabila da Allah yana son halittunsa sai ya kamo zukatan halittun sai ya hada zukatan da abin da zukatan suke so ya kamo rai rai yana son mata ai sai Allah ya ce a aljanna akwai mata rai yana son gidaje Allah ya ce akwai benaye rai yana son yara kananu ya tufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce duk da akwai a cikin aljanna sabida akwai kwadaitar marai da abin da take so amma akwai wanda su ba ana kwadaitar musu da aljanna bane dan su bi Allah wa ridwanun min Allah akbar su ne wanda suke bautan Allah a maqamul iman wanda wani lokaci sai su samu kansu a hali na ibada tsantsa da tsoron Allah wani lokaci kuma sai rafkanwa ya zo musu irin na ɗan adam tunda su ba mala'iku bane shine yanayin da yake samun wanda suke wannan matakin wata rana ka ji imani ya cika zuciyanka kamar yanzu yanzu ka daga kai ka gama mala'iku wani lokaci kuma ka ji rafkanwa wannan iman mutum yana da huduri amma min wara'i hijab wato akwai wato yana da wato a bayan hijabi ga huduri amma akwai hijabi akwai kuma waɗanda a makamul ihsan ne su suna bautan Allah ne ta yanda suna jin cewa babu komai ba kowa dukkanin halittu da su ƙare samuwan Allah shi ne kaɗai samuwa ai dukanmu za mu mutu ko duniya duka zai ƙare duk halittu da su ƙare saboda haka samuwan halittu in an dangana su da samuwan Allah su babu ne su ba su da wujud wujud shine samuwan Allah ubangiji kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram komai zai kare don haka tunda komai zai kare a yi hukunci mahalittu da ainihin hakikanin su shine babu sai a tabbatar da samuwa kwaya ɗaya shine samuwan Allah amma ba ilhadi da zaka ji ana ce ne Allah ne wani Allah ne babu Allah kul huwallahu ahad Allah shi kadai ne wannan ai babu shi ai yaya ya yi zama Allah idan ka ce wani Allah ne to ai allolin sun yi yawa kenan wannan babu shi ainihi babu ne kuma zai koma babu don haka samuwa ɗaya ne babu kowa sai Allah ba kowa Allah ba wannan zandaka ne da ilhari a ce kowa Allah ne kowanne babu shi sabila da kowa zai mutu ya kare samuwa ɗaya ne shine samuwan Allah limanil mulkul yawm lillahi alwahid alqahhar Allah shi kadai ne saboda haka dukkanin zuciya ana kora su ne zuwa ga Allah kuma Allah kowa gwargwadon abin da zai samu na yardansa amma wannan zikiri da kuka rike lallai kun yi riko da babban arziki kun yi riko da babban taskan duniya da lahira wanda yake yin zikiri yana da farin ciki wanda yake yin zikiri yana da kusanci da Allah wanda yake yin zikiri za a biya bukatansa wanda yake yin zikiri za a albarkatu zuri'ansa wanda yake yin zikiri shi sai dai ya ga mutane suna damuwa amma babu shi a cikin damuwa saboda haka a yi ta yin zikiri a ta yin zikiri a ta yin zikiri kuma wannan ɗariƙa na shehu ahmadu tijani radiyallahu anhu na faɗa a karatun jiya zan maimaita yau Ɗarikan shehu Ahmadu tijjani abubuwa guda hudu ne lazumin safe lazumin yamma wazifa zikirin juma'a wannan su ne ɗariƙan tijjaniya wannan shi ne ɗariƙan tijjaniya lizimtan waɗannan muridai da yin su cikin jam'i da yin sallah cikin jam'i da lizimtan shari'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zai tabbatar maka da abin da kake nema shaidan makiyinmu ne rayukanmu ma makiyanmu ne ranmu tana janmu zuwa ga sabila da rai idan ta yi ƙauri sai ta a cikin ibada sai ta zo ta narke cikin ibada sai ka zo kana ta bautar rai baka san ba Allah kake bauta ba ka yi ta bautan kanka ka yi ta bautan son zuciyanka kuma a zahiri bautan kake yi duk mutane za su ce wani abidi ne wani zakiri ne wani kwana sallah yake yi wani sadaka wani kaza wani kaza amma babu ransa yake bautawa sabila da ransa yake birgewa da wannan abin da yake yi shi Allah yana son karka nemi yardan kowa idan ba shi ba hatta wannan ran naka da take karkashin kirjinka karka nemi yardan ta ka nemi yardan Allah shi kadai ka tsaya ga Allah kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la fa bi zalika umirtu ana awwalul muslimin komai kawai na Allah ne sallah na Allah ne zikirina na Allah ne azumi na na Allah ne ni kaina ma na ɗauka na bayar ma Allah sai yadda Allah yake so haka zan yi to idan na ɗauki kaina na bayar ma Allah to shi kuma Allah ya ce ya turo min annabi Muhammad da Allah ya ce ya turo min annabi Muhammad to me ake jira wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya ce ku yi ku yi abinda annabi ya ce ku bari ku bari ni dai na san idan mutum cikakken masoyin annabi ne zai ji kunyan a ce annabi ya hana shi abu guda goma kuma duk abu guda goma yana yi wannan wani irin san manzan Allah ne bai kamata ka ji kunyansa ba alal akalli tun da kai ba ba ne annabi ya hana ka guda goma to ka yi kokari ka bar guda takwas ka bar guda biyar ka bar guda shida ka bar guda bakwai ka yi kokari amma ka ce kana son annabi duk wani gurin saƙon Allah a je a same ka a gurin ina manzan Allah yake me manzan Allah ya maka wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan Min mimma qadaita wa yusallimu taslima sai ka mayar da annabi shine tiketin rayuwanka gaba ɗaya? ma'ana kai din nan kamar yadda Maulana Shehul Islam ya faɗa Shehu Ibrahim Yas yace "Iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu ni fa ina bayan annabi Muhammad in ya tsaya zan tsaya in ya ci gaba da tafiya zan ci gaba da tafiya Shi shikenan kuma duk wata wilayan da ake samun ta a duniya ana samun ta ne a cikin zilal a cikin inuwa na bin manzan Allah wallahi shehu tijjani ma manzan Allah ya bi shi yasa muka bi shi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzan Allah jikan manzan Allah shehu ibrahim manzan Allah ya bi shi yasa muke son sa mun gan shi da manzan Allah ya yabi manzan Allah da yaban da wani bai yi ma manzan Allah irin wannan yaban ba shikenan ashe dukkanin Shehu nan ma ba muna bin su a zawat ɗin kansu ba ne sabila da dangantakansu da manzan Allah to kuma shi manzan Allah gaya tulkusuwa kenan iyaka kenan in ana maganarsa shiru kenan saboda haka idan annabi ya ce ka yi to ka daure ka daure ka yi ƙoƙari ka yi idan ya ce bari to ka daure ka bari manzan Allah ya ce kar ka sha giya sai ranka ita kuma tana son ka sha giya sai ka biye ma ranka ka sha giya a lokacin ka fifita son ranka ne akan san manzan Allah khalas a lokacin kanka ta fi maka manzan Allah saboda kun tsaya a guri ɗaya ga annabi annabi ya ce a rai ta ce eh shi kenan sai ka amsa kiran rai sai ka ƙi ka amsa kiran manzan Allah ya ayyuha allazina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum kaga baka amsa kiran manzan Allah ba a lokacin ka fi son kanka akan manzan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce maka kar ka yi sata sai ka zo ka yi sata kana son ka ɗauki kayan wani sai ka yi biyayya ma kanka sai ka ƙi ka yi biyayya wa manzan Allah ina san annabin yake kenan da akwai rauni hakika mu mutane muna da rauni kuma haka Allah ubangiji ya halice mu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi muna da rauni amma kuma wannan raunin muna da jabru wanda yake daura wannan raunin wannan jabru da yake daura raunin shine iltizamin umarnin manzon Allah idan aka ce laisa lil muridi ghairu zalwali ar rasuli summa maulahu ali kamar yadda shehu ibrahim ya faɗa muridi baya da kowa sai wannan waliyin tare da manzon Allah sai Allah shehu tijjani kenan radiyallahu anhu to duka fa zuwan shehu ibrahim ya zo ne domin ya yi jabri ya dada link in zuciya da manzon Allah ya zo ne aujadani haqqan li jabril kasri fa innani waliyu wakilu sirri sirri ni fa an samar da ni ne lijabril kasir domin na ɗaure karaya wannan karaya shine zikatan da ba su isa gurin manzan Allah ba a kamo su a ɗaura su a sada su da manzan Allah su zama suna da channel da manzan Allah ila hadratil barrai milana to kaji shehu yace shi abin da yake so shine ya kama zuciyan ya kora su kamar yadda ake kora dabbobi zuwa ga halaran ubangiji saboda haka fafirru ila Allah maganin da zan yi kaɗan ne saboda muna da tafiya gobe amma ina so da jaddada mana cewa mu tsaya a ahadin shehu tijjani a sifan da shehu tijjani ya zo da shi mu tsaya da gaske kar a je gurin wazifa a rasa mu kar a je gurin zikirin juma'a a rasa mu kar a je masallaci a rasa mu in mun yi wannan za mu yi rayuwa na har abada mutuwa mutane suna ganin kamar mutuwa ƙarshe ne in mutum ya mutu wai ƙarshe ne amma mutuwa farkon tafiya ne farkon tafiya kenan lokacin da ka mutu to lokacin za a fara tafiya amma kuma mutane suna ganin kamar ƙarshe ne saboda haka idan kana son ka samu as-sa'adatul abadiyya da kuma rayuwa na har abada to ka tsaya tare da Allah ka tsaya tare da manzan Allah waɗannan wurdai da aka sada ka da su domin su ciciyar da zuciyanka zuwa ga Allah da manzan Allah ka kula da su za ka yi rayuwa na har abada ka bar mutane su yi ta fagauniya a cikin ɗimuwansu tun da kai ka san Allah ka san ɗanɗanan sanin Allah ka san zikirin Allah ka san gardin zikirin Allah to ka kama hanya kawai ka tafi samɗan Allah ya buɗe zuciyarmu ya saka hasken zikiri a zuciyarmu ya saka hasken imani a zuciyarmu ya saka hasken son manzon Allah a zuciyarmu Allah ya kama rayukanmu ya ɗaure su ya kama zukatanmu ya sada da manzan Allah kun san rai idan tafi ƙarfinka to ka gama ka kaɗe fasrif hawa hawa hazir an tuwalliyaha ko an tuwalliyahu innal hawa ma walla yusmi aw yasmi wa ra'iha wahya fil a'mali sa'imatan wa in hiya istahlat al mar'a fala tusalli ranka karka yarda ranka yafi karfin zuciyanka domin da akwai rai akwai zuciya zuciya ita gidan mulki ne kawai mulki ne kawai anan ita kuma rai gaɓoɓi kenan da kuma sauran abin da mutum yake so su ne rai to idan ka bari sha'awanka ya fi ƙarfin zuciyanka to dai zamanto ranka ita ne ta ɗaura zuciyanka tana jan zuciyanka don haka zuciyanka dai zamo yana son iya abin da sha'awanka yake so amma idan ka bari zuciyanka ya fi ƙarfin ranka zuciyanka ya yi galba a kan ranka to dama da akwai waridul intiba da yake zuwa ma zuciya don waridi kashi uku ne akwai waridul intiba sannan da akwai waridu alwisar sannan da akwai eh, waridi din da kashe uku ne akwai waridin da zai zo ya faɗakar da kai akwai waridin da zai zo ya sadar da kai sannan kuma akwai waridin da zai zo ya haska zuciyanka to zuciya ita ba ta zamantowa makancacciya ga baki ɗaya sai dai idan rai ta makantar da ita shi yasa Allah ya ce inna hala ta amal kulu ko atan ba su makanta sai dai idan zuciyan in ya makanta shi kenan inna hala ta amal amsar ne yake tsammanin ku tuna min ina eh, hafizai walakin ta amal qulubul lati fi sudur zukata ido ba su sai dai idan dinan da suke cikin zuciya su ne suke makanta shi zuciya yana da wani alaka kai tsaye tsakaninsa da Allah da kawai in Allah ya ga damin ya ba mu zuciya shirya dai saukar da shirya ma zuciya ta hanyar waridi amma idan nafsu ta yi galba akan zuciya ta ruko zuciya tana ja to babu abin da daka gani sai sha'awanka ba abin da daka gani sai sabon Allah ba abin da daka gani sai kaskanci ita kuma rai ƙarshe sai ta kaskanta mutum ƙarshe ya zo ya ji kunya don duk abin da zaka ga rai da duniya suna tsara maka na jin daɗi da sauransu tamkar akwashi ne aka shirya maka nama aka shirya maka farfesu mai daɗi sannan aka zo aka angiza poison aka zuba guba a ciki sannan aka kawo maka wakshar da sa isa min ju'in wa min shaba'in ko ko menene yake cewa wara'iha wahi fil amani sa'imatan wa hiya sa'alatul ma'a kama hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasam da ka zo ne kana ganin duniya duniya sharrinta shine duk lokacin da kaga tana gwababa maka ni'imomi duk lokacin da kaga duk abin da ka fuskanta sai kaga abin ya yi da sauri sauri kuma kana saban Allah ta gama da kai ne poison poison ta baka ka yi kusan mutuwa ne ƙarshe so take yi sai ranar da mutuwa ta zo maka kawai sai ta bayyana maka a hakikaninta to anan ne kuma za ka yi danda na sani saboda haka kar mu sake mu ya zama na asara ga baki daya mu bi Allah mu bi manzan Allah mu rike bayan Allah mu kama abin da ya shafi abin Allah ya zo mana ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya ƙara mana san manzon Allah ya cika zuciyarmu da san manzon Allah Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah Allah ya saka mu cikin bayin da ya yarda da su Allah ubangiji ya saukar da hasken shari'a da imani a zuciyarmu Allah ya bamu yaƙinin da zai sassauta mana musibar duniya da bakin cikin duniya Allah ya wadatar da mu da halal gabarin haram Allah ya sadar da mu da mutanen kirki a duk yanda suke ya raba mu da mutanen banza a duk yanda suke Allah ya ba mu zuciyarmu tsoronsa ya tsarkake ranmu daga fajirci da saba masa albarkan annabi muhammad duk wanda yake da bukata allah ya bashi wanda yake da damuwa allah ya yaye mishi akwai wanda suke aikata abubuwan da su kansu suna son su bari amma sun gagara su bari sun yi sun yi suna so su bari sun gagara to sharrin rai kenan sharrin rai kenan saboda ita idan ta tallata maka saban allah rai da farko da ta tallata maka shi ta nuna maka da araha ba tsada menene ma'anin da araha da ta ce ko so ɗaya da Allah ka yi so ɗaya kawai so ɗaya yi kawai yi ba wani abu so ɗaya ne yau ne kawai ai sai ka yi sai gobe ta dawo ta sake ce ka ɗan ƙara wallahi in kuka yi wata ɗaya shi kenan ya zama jikinka duk ran da baka yi ba sai ta hana ka bacci duk ran da baka yi ba ba za ka samu nutsuwa ba duk ran da baka yi ba ba za ka yi farin ciki ba saboda ta tallata maka shi da farko kana ganin sa da araha ashe kuma wannan abin da kake aikatawan sadakinsa yana da tsada domin sadakinsa shine ka talafar da rayuwanka ga baki daya ka yi asarar rayuwanka ga baki daya da ka zo kana kuka da idanka kana son ka bar sabo wallahi ka gagara bari kuka kana son ka bari ka gagara bari karshen ta ma sai ran da zaka mutu ma saban ya zo maka sai dai in Allah ya kiyaye ka kuka kana kuka kana son ka bari ka gagara ka bari kuma shi sakon da mutum yake yi yau da gobe yake yi yau da gobe akan zo a zara daɗin da yake ji cikin saɓon ma in ya yi ma baya jin daɗi amma in bai yi ba ba zai ji daɗi ba wannan wani irin bala'i ne Allah ya taimake mu akan ranmu Allah ya taimake mu akan ranmu ran ne za mu mayar da ita ga Allah kuma mu nemi taimakon Allah akan ran Allah ya taimake mu akan shaidancin rai da abin da ya shafe ta da shedancin shaidan da abin da ya shafe shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya sake sada mu da alkhairi eh gani suna duban layi a zuwa shi to alhamdulillah wasu suna neman addu'a wanda suke neman addu'a Allah ya biya musu bukatansu dami salatul fatihi uku mu yi tawassuli da salatul fatihi duk mai bukata Allah ya biya masa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق خاتم الماء سبقنا سر العقل بالحق من صراطك المستقيم على آله وحق قدره ومثال عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم سبقنا المستقيم da wani tambayoyi kamar uku ko biyar ana sun yi yawa shi nake ji bani da lafiya daidai eh, a karanta ɗaya ko biyu to yayi bismillah gashi nan to alhamdulillah na san dai nan ga zuciyar kowa ya ji daɗi ya nan shehu ba bi da namu ce shehu mu ce Allah ya saka Allah ya kara zaka Allah ya kara lafiya da yawancin rai Hausa wasu ku ce wai yaba godiya duk wiki kowa ya san shehu